duk wannan da yake nunawa shine Allah ya mushi baiwa ta ilimi Allah ya da katar Allah ya sanya wato ya kasance ɗaya daga cikin malamai wanda za su amfanar da wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka musu da alkhairi saminan na takwas al-ikhtisar sannan akwai takaitawa wajen magana lam yata'arrad al-mu'allif fi al-jumlati li dhikri shubah al ibn taymiya a dunkule bai fuskanci ƙoƙarin kawo shubuhohi na abokan hamayya akan wannan matsala ba wa qasara ala bayanin haqqi wa sababi kawai sai ya takaice akan bayanin gaskiya da kuma abin da yasa ta zama ita ce gaskiya din wa atazara an zalika akthara min marra kuma ya bada uzuri fiye da sau daya akan cewa me ya hana shi ya kawo wato maganganun shubuhohin sannan ya raddin su me yasa kawai yake kawo hujojin gaskiya ya kawo uzurin shi da cewa bi kaunil kitab ibaratun an fatwa abin da ya sa ya takaita saboda littafin fatawa ce bai so ya zage ya yi magana saboda tambaya ce kawai aka yi wai duka wannan amsar tambaya ce kuma duka wannan a takaice ne Wahaza hadha la yahtamilu al-bas cewa kuma fatawa ba ta iya daukan wannan faradawa fi ardi shubahi wajen kwararo shubuhi wal ijabati anha da kuma yin amsa ba da amsa a kansu wali haza salakan man hada ikhtisa don haka kuma ya shi sa ya ɗauki tafarki na takaitawa wannan takaitawa da yake faɗa da wuya mu yanzu mu iya fahimtar cewa wannan takaitawa ne saboda yanzu gazawa ta zamani da ƙara nisa da zamunna masu albarka da aka yi da kuma ƙarancin samun majalis na karantarwa waɗanda ake karantar da irin karatun da zai sa a ga wannan matsayin ƙanƙanin karatu domin ma'anar abin dole ta canza da gudun zamani misali muka ɗauka yanzu a irin da duk mutumin da ya gretu shekaru 35 baya to faɗan boko ne wanda da yake da gretu amma yanzu ko kana da digiri kai ba ɗan boko ne yan boko ba su ganin ka matsayin kai ma kinin su ne a boko kaga kenan ma'anar ɗan boko ta canza cikin shekaru 30 da wani abu to haka ikhtisar a yanzu wannan ba ba ne a yanzu wannan mufassal ne saboda ma'anar ilimi ta canza yadda ake kwantifayin ilimi ya canza kwarai amma a zamaninsu to wannan karamar littafi ne a zamanin nan da da za ka ji an ce mutum ya koyi littafin sayul bukhari a kwana biyar kamar khatibul bagdadi ya zo a tarihinsa kamar yadda zahabi ya ruwaito a cikin siyar cewa a kwana biyar malama karima ɗin nan ɗalibar bukhari ta koya ma khatibul bagdadi sayul bukhari a kwana biyar Ruwa ga wannan karatu da ma ko kaji an ce an zauna a majalisi guda ɗaya wannan littafin mun karanta a baya cewa da alƙalai suka haɗa ana maganganu akan littafin majalisi ɗaya aka zauna aka karanta duka littafin ana neman ina ne wuraren da za a samu matsaloli majalisi ɗaya ba to mu ko ka duba ga an yi majalisi sama da tasa'in ga wasu kuma ana yi kuma har yanzu da za a koma baya za a karanta abubuwan da ba a fahimta yadda ya kamata kaga ashe zamani yanzu karken karke ne bayan baya ma'ana in kana karanta abubuwan jama'a sai ka ga su ma fa a wannan lokacin wai suna kuka da cewa al'amura sun lalace kamar yadda a biye ta maimaita waɗannan maganganun a cikin tazkiratul huffaz duk sanda ya gama wata tabaka tun daga kan tabaka ta biyar ka je ka bi za ga yana biyo ta da ta'alif da suke nuna cewa al'amari ya lalace yanzu babu malaman hadisi malaman hadisi sun kare zamanin fa da suke rayuwa kenan ma wasu masu zabu akwai mabaka ta tara ina jin da ya zo kanta da ya gama sai da yake cewa daga wannan zamanin duniya ta shiga cikin matsala saboda malaman hadisi sun kare sai yan bid'a sai matsafa sai masoya zuciya sai mandikawa sai falasifa yace duk mun ki sunayen sunayensu ne saboda ba su da wani alheri tare da su tun a wancan zamanin fa wanda mu kuma yanzu muke kalla muna cewa kai waɗannan malamai sun yi ilimi to kaga in ka kalli wannan tarihi abin da yake gaya maka cewa ashe nan gaba in ta rayu kuma nan gaba to kuma hala mutane su zo nan baya sai su kuma sun dinga kallon na zamanin nan suna ganin ma wata tsiya ce a shi kamar yadda misali yanzu mu muke kallon sai bin taimiya a matsayin wata tsiya ko ko kuma tun nan kusa muke kallon zamanin su abubakar goma cewa lalle an yi karatu su abubakar guma suna kallon zamanin su dan fodiyo cewa lalle an yi karatu su dan fodiyo suna kallon na bayansa haka dai haka dai har a koma al-usur al-mufaddala waɗannan na farkon musulunci to haka kuma waɗanda za su zo a bayan mu kenan za su zama to al'amarin duniya ya tafi kenan da haka wannan littafin a zamanin ibn taimiyya ne yake matsayin muktasa, amma babu shakka a wannan zamani ba littafi ne da za a ɗauki shi a matsayin littafi muktasar ba littafi ne da babu shakka babban littafi ne a cikin babi na wannan mas'alolin da suka shafi aqida ta ainihin wato a sifat al wallahu ta'ala a'lam yaqulu rahimahullahu ibn taimiyya Allah ya ji kanshi yake faɗa yake cewa wa ana a'lamu anna al-mutakallimin nufat Ya ce ni ibn taimiyya na san cewa masu ilimin kalam annufat masu kore siffofin Allah lahum shubuhatun maujuda suna da shubuhi waɗanda suke an san su suna nan lakin layin yumkinu dhikruha fil fatwa ma ba zai ambaci waɗannan shubuhi nasu a fatawa ba amma da haka bai kyale su ba in ka karanta wasu littafan waɗanda ba waɗannan ba kamar dar'u ta'arud al-aqli wal naql kamar at-tis'iniya ya bu waɗannan shubuhi ɗaya bayan ɗaya ya kwankwaɗe su da dalma ta ainihin ilimi ya kafa hujjoji na ainihin gaskiya daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya da maganganun malamai magabata da kuma uwa uba daga ayan alkur'ani mai girma wannan magana ta na a cikin shafi na 253 wa yaqulu fi mawdi'in akhara ya kara fada a wani waje daban yace lakin hadha al-mawdi'a la yattasi'u lil jawabi an ash-shubuhat al-warida yace sai dai wannan wuri ba zai isi a zauna ana taraddin shibohi ana bayanin shibohi waɗanda aka kawo su dan a bata wannan gaskiya ba karanta shafi na 200 waya kulu aidan fa amma taqriru zalika bid-dalil amma kokarin tabbatar da wannan magana ta hanyar dalili wa imatsatu ma ya'ridu min ash-shubahi da kuma wato warware yin dalla dalla da abin da abokin husuma yake kawowa na shubha wa الأمر amri ala يخلص إلى القلب ما ma به bihi اليكين دكما da kuma tabbatar da al'amarin da zai kai zuwa ga zuciya ta samu sanyin abin da ke cikinta na asalin gaskiya wa yaqifu ala ara ara'il ibadi fi hadhihi mihama sannan kuma zuciya ta gano ta tsaya akan ta ga ra'ayoyin bayan Allah waɗanda suka faɗa fi hadhihi mihamihi mahamihi ko a cikin waɗannan ainihin ramuka masu zurfi ma'ana shibohin da suka kawo wanda ya zama kamar rami ne mai zurfi suka sanya hankulan mutane a ciki to a yi musu raddi wani abu ne wanda zai fito da mutanen da aka cusa su a cikin wannan rami mai duhu ya fito da su fili su gane cewa waɗannan ra'ayoyi ne ba maganganu ne na Allah da da maganganu na gaskiya ba to wannan yin wannan abun fito da manzanu fili da tona asirin waɗannan shiboyi da warkar da mutanen da aka sanya wa shibohin malam ibn taymiya yake fama yattasi'u lahu hadhihi al-fatwa fama tattasi'u lahu hadhihi al-fatwa wannan fatawa ba za ta wadatar ba cewa sai an yi dalla dalla da shibohin an kwankwade su ga baki daya wannan magana tana cikin shafi na 499 zuwa shafi na 500 ina fata mun gane wannan sai malam Ahmadu Tuwaidir ya ce tasi'an abu na tara tanawu'ul manhaji fi siyaqil ahadithi wal athari wal hukmi alaiha caccanzawan salo daga cikin abin da littafin ya shahara da shi akwai caccanzawar salo da tafarkin da malam ibn taymiya ya bi wajen kawo hadisai da maganganun magabata da yin hukunci akan inganci ko rashin ingancin su hina ma yuridul muallif haditha aw al duk lokacin da ibn taymiya ya kawo hadisi ko wani asari yahkumu alaihi fi ba'd al-ahyan wani lokaci yakan ce ya inganta ko bai inganta ba shine yin hukuncin wa fi ahyanin ukhra la yaktafi yaktafi bi dhikri man wani lokaci kuma sai ya takaita da ambaton wanda ya ruwaito ainihin wato wannan asari ko hadisi daga cikin musannifun ba tare da ya faɗi hukuncin shi wajen inganci ko rashin inganci ba min amsalati ma hakama alaihi daga cikin misalan abubuwan da ibn taymiya ya hukunci game da ingancin su akwai inda takarrara qauluhu wa fi sahihi yana yawaita yana maimaita faɗan wannan zance cewa a cikin ingantaccen hadisi ko a cikin bukhari makamancin haka aw fil hadisi sahih sai ka ji ya ce a cikin hadisi mai inganci alal misali ya faɗi waɗannan maganganu a shafi na 200 da shafi na 206 da kuma shafi na 207 wa ƙaunuhu, hakan nan kuma yakan faɗi cewa rawa abubakar al-baihaqi fil asma'i wa sifati da isnadin sahihin ya faɗi wannan magana a shafi na 282 cewa al-imamu abubakar al-baihaqi ya ruwaito a cikin littafin shi al-asma'u wasifat sifat da isnadi ingantacce kaga cewa bi isnadin sahih shi ma al ne bi siha wannan magana tana cikin shafi na 282 kamar yadda muka ambata wa qawluhu da magana ibnu taymiya da yace warawal khallal da isnadin kulluhum a'immatun thiqat sannan al-imam abubakar al-khallal ya ruwaito da isnadi wanda dukkanin mazajen cikin isnadin limamai ne amintattu kamar yadda ya faɗa haka a cikin shafi na 289 wa nahwu zalika kaseerun malam hamad ce irin waɗannan abubuwa suna da yawa ire-iren su a cikin wannan littafi kama annahu fil galibi la yadhkuru sanad al asar hadisi aw al asar wani lokaci ma ibn timiya baya ambatan isnadin wannan hadisi ko asarin bal yaktafi bi qawlihi kawai sai ya takaita da cewa rawa fulanun da isnadin an fulani Wani ya ruwaito bi isnadihi da isnadin sa an fulan ba tare da ya kawo cewa wani daga wani daga wani daga wani ba kawai wani ya ruwaito da isnadin shi har zuwa wani sahabi walakin fi mawadi a kalilatin sai dai a wasu wurare wanda suke kaɗan ne ya suƙul isnada min tsariki man na anhu yakan kwararo isnadin daga hanyoyin mutanen da ya ainihin ciro bayanan daga gare su misalu zalika misalin inda ibn Taymiya ya haka shine inda ma aurada qawla fudail ibn iyad saqahu bil isnad yayin da ibn Taymiya ya kawo maganan malam fudailu dan iyad sai kawo maganar da isnadinta faƙala sai ya ce wa ƙala shekhu al’imamu abubakarin al-khallal fi kitabis sunna malam abubakarin al-khallal ya faɗa a cikin kitabis sunna haddasana abubakarin al-asram haddasana ibrahim ibn al-harif al-isnada ila fudai ya kawo da isnadin al-imamu abubakar ibn al-khallal cewa ya fara cikin kitabu suna cewa abubakar al-asram ya ba mu hadisi ya ce ibrahim ibn al ya ba su hadisi sai ya ainihin ambaci isnadin har zuwa kan malam fudailu dan iyad rahimahullah a cikin shafi na 358 na wannan littafi kenan wannan duka suna daga cikin asalib na ainihin wannan littafi kamar yadda malam ya ambata ashirin na goma fi'atul ittila akwai fadin nazari da bincike yanayin littafin nan yana nuna fadi da nazari da iya bincike na ibnu taymiya kar mu manta malamin da ke mana wannan magana malami ne mutakhassisi ma. kwararre akan aqida kuma masani wanda yake malami ne farfesa na jami'a kuma ya yi mutaba'an wannan littafi da haka maganganu ne yake faɗa an bayyana maganganu ne yake faɗa waɗanda ya tsaya ya nazarce su ya yi istikhlasi zuwa gare su maganganu ne waɗanda conclusion ne na bincike da yi da haka ba maganganu ne da yake su kawai da ainihin wato san rai ko kuma ganin dama ba maganganu ne na ilimi masu matuƙar kima ya kamata mu ba su haƙƙinsu na haka ɗin malam ya ce min khilali safahati hadal kitab يلمس القاري سعة اطلاع المؤلف وقوة علمية وقوة علمية أمين وقوة ko? Ƙarƙashin karanta shafukan wannan littafi da gogoriyo da su mai karatu zai tsinkayi faɗin bincike da nazari da ilimin da ƙaddara ta ilimi ƙarfin ilimi da Allah ya ibn miya baiwa da shi khasatan musamman ma an ka tuna cewa wa annahu allafahu fi waqtin mubakkar cewa ibn taymiya ya rubuta wannan littafi a lokaci wanda yake na kurkusa na wurwuri wa umruhu ana zaka nahawun min 37 sana shekarun shi a wannan lokaci kwatankwacin shekaru 37 jama'a duba ka gabamanci da irin da muke samun rayuwar mu a nan kasa wani yanzu a shekara talatin da bakwai a rayuwar shi bai san ina ya fuskanta ina menene alƙizar rayuwar shi ma bai sani a addini ko rayuwa amma ibn taymiya a daidai wannan lokaci ya zama babban malami wannan kuma yana kuma ga yanayin ƙasar mu ne da al'amura suke alalace babu tsari amma ko a wannan zamani da muke raye a ƙasashen da suke da al'amura na tsarin rayuwa da addini da karantarwa mutumin da shekara 37 babu ainihin mamaki da ya zama babban malami dan dan shekara 25 ma ya kamata a ce yayi shekaru a rayuwa in dai an sa shi akan turba ta karantarwa ya kai a ce ya zama malami kuma za mu iya ganin haka daga malam albani namu Allah ji kanshi da rahama tun yana bidayatul ashriniyat yake da irin wannan zalaka ta karantarwa abin da ya hana wasu su ci moriyar karatun shi ma kenan cewa ai yaro domin ka ɗeba shekarun da ya a duniya ka duba kai minus zuwa shekarun ali 80 sanda ya fara karantarwa in 1983 kuma kamanta haka za ka ga bai wuce irin waɗannan shekarun ba kuma an ka ji kasusuwan da za ka ji tun a lokacin da ya malami ne ba wai ɗan takife ba ne to da ka sai wasu wanda suka ga sun fishi shekaru wanda shekaru kuma lambobi ne kawai sun fishi girman ainihin rawani da daza da zange mu sai suka ga ba zai yiwu su saurari wannan ɗan ƙaramin yaro ba wannan kwatankwacin abin da aka dinga wa malaman sunna ne da bukhari ya fuskanci wannan matsala ainihin wato imamun nasa'i ya fuskanci wannan matsala da sauran malamai imam malik ya fuskanci wannan hasada gashi mun ji bin timiya ma ya fuskanci ta siyuti ma nan kusa ya fuskanci wannan gaba daga malamai nasiruddin albani ya fuskanta kai da wuya ka samu wani malami wanda ya shahara da wuri wanda bai fuskanci wannan matsala da ainihin mutanen zamanin shi ba karan tarihin Muhammad ibn Ali shaukani Allah shi kyauta don haka yanayin kasanmu ne ya sa sai mutum shekara arba'in ma bai sa abin da yake ba hankali ya kamata ya zo bala balaza a shiddahu amma kuma yanzu ya tambele irin na yara kaga lokacin yake koyan ta da baki ko yake koyan haddan jizo amma ko yake koyan karatun kawai wanda kamata ya ce lokacin ya da majalisi dai malam zai yana karantarwa amma da yake mutanen mu suna da muhimmantar da neman duniya ai da wuya ka ga wani ya fara neman duniya shekara arba'in za ga yayi nisa a neman duniya ko ya same ta ko bai samu ba kuma ba zai fasa neman ta ba ba zai ce tunda na shekara arba'in ban samu ba bari na haƙura da wuya ka san wanda za ta ya shiga kasuwa bayan shekara arba'in da matan yana cikin ta ko yana cikin harkar sana'a ko aikin gwamnati ko makamancin shi amma karatun addini to shine zaka ga ana yi a makare duk da haka ba muna discouraging yan uwa waɗanda ba su samu damar yin karatu ba ne saboda sun samu kansa cikin tsautsayi na rayuwa irin ta wannan ƙasa cewa ba su yi karatu ba wannan shekarun ba muna discouraging ɗinsu ba ne cewa karfi za ka iya zuwa ka koya kuma za ka iya samu amma dai ka gane cewa an dai makara wanda ya kawo makara ne yanayin ƙasa wancan malamin da aka ambata yanzu na a baya fudail dan iyar yana da gaskin malaman da ake misali da su a matsayin waɗanda suka koyi karatu a makare kuma suka samu domin karanta tarihin shi a cikin sirar alamin nubala da barawo ne mai haura katanga jama'a barawo wanda ka sani mai haura katanga fuzail dan iyab wata rana yana kan katanga zai shiga gida ya sata sai kawai ya ji wani kuma alaran ma yana sallar dare yana karanta aya alkur'ani da Allah yake cewa alam ya'ni lil ladzina amanu wa amilu salihati an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa nazala min alhaq sai ce bala qad ana kawai da ya ji an kanta wannan aya kawai sai imani ya mishi cewa Allah yana cewa ashe lokaci bai ga muminai sun cewa lokaci ya kure za su yi imani da Allah ba sai ce gaskiya lokaci yayi kawai sai dire ya fasa sata kenan daga nan ya ji gun malamai ya bayyana tuba shi cewa yana neman fatawa me ya kamata yi malaman Allah suka ce ya tafi makka ya je zauna a harari ya ta tuba ya ta dawafi yana kata alkur'ani shikenan ya je zauna ya ta waɗannan ayyuka ya zo zauna gaban malamai ya karatu har ya zama malami malamin hadisi wanda su bukari masu ruwaya abun shi karanta ne yana cikin sirar alamin nubala da aka ba wai za a ce don mutum ya girma bai yi ba ne kai yayi amma dai abin ta takaici ne a ce sai ka girma za ka yi Allah shi kyauta to ibn taymiya da shekara talatin da bakwai ya rubuta wannan littafi idafatan ila annahu yuwajihu bi kitabi Jamhura jumhur ulama'i asri tare da cewa kuma karatun da ya a lokacin yana fuskantar daukacin malaman zamanin shi ma'ana ba yanayin karatun ne a wata islamiyya inda yake karantawa ba a ce mata ne yan mata ko zawarawa ko yara kananan islamiyya su yake ma yake ma karatu ba littafin su wane ne target audience su ne manyan malaman zamanin su sulki dinta a sha'ira waɗanda su mu sai ne su ne fa yake fuskanta da magana ka ga ya da misali a ce kai malami ne local champion kana magana a cikin local ɗalibanka a islamiyya ko a unguwarku ko a ƙauyenku sai a ɗauke ka sai a kai ka alamin islami sai a ce zo ka yi jawabi irin da kake a ƙauyenku za ka gane bambancin audience ɗin wataƙila ka gane wannan ko za ka gane bambancin haka kuma idan aka ce kai mai kuɗi ne a ƙauye wanda kuɗinka ba su miliyan biyar ba sai kawai wata na ɗauki ka kaka cikin su ɗangwate waɗanda suke cikin lissafin miliyoniyas na duniya a ce to zo kai jawabi na kasuwanci a cikinsu kai a lokacin kai saka ce kai mai kuɗi ne bai kai saka ce kai mai kuɗi bane ko an kai alaramma ne na lungu wanda yake karantar da yan mata hadda a ce a kai ka gaban limaman ka'aba da waɗannan malamai masu musabaka alƙur'ani ta duniya kai ba kai saka ce kai alaramma ne a gaban su zaka ji ma gaba ɗaya hadda ka tawace ne da za a ce yi musu sallar isha zaka ji gaba ɗaya fatiha mata ne mata gagare ka saboda haiba ko to ibn taymiya yana dan wannan matashi fa jama'a ya wannan littafi kuma ya fuskanci gaba ɗaya duniyar ilimi ta zamani wannan mai yake nuna mana shine dalilun ala fitnatihi wa sadadihi fil ilm dalil ne akan lalle Allah ya bashi basira kuma Allah ya bashi gam da katar a cikin ilimi Allah ya mishi rahama wa yattadihu zalika min sanaya ba'd ibaratil muallif wannan zai bayyana gare ka in ka kalli wasu maganganu da ibn taymiya yayi hina ma auradal adillata من الكتاب والسنة الدالة على علو الله على خلقه قال لوكتين دي يكاو مغانغانو daga cikin littafin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda suke nuna cewa Allah yana saman halittu sai Ibn Taymiyyah yace thumma laysa fi kitabillahi wala an sunnatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wala an ahadin min salafil umma la min as-sahabati wat tabi'ina wala an a'immati dini allazina adraku zaman al-ahwa'i wal ikhtilaf harfun wahidun yukhalifu zalika la nassan wala irin wannan bijiman magana jama'a ku kalle ta ba yace sannan ka sani da cewa ya kai mai karatu a cikin littafin Allah gaba ɗaya babu wani abu ko a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wala mahadin min salafil umma ko kuma daga wanda daga cikin magabatan al'umma la min sahabati babu daga cikin sahabbai wattabi'ina babu a cikin tabi'ai wala ana immatu dini babu daga cikin limaman addini allazina adraku zaman al-ahwa'i wal ikhtilaf wanda suka riski zamuna na san zuciya zamunan sabani ishara zuwa ga irin su ibnu hanbalin kenan da makamantansu waɗanda malaman addini ne da suka rayu lokacin da akwai fitintunan daga waɗannan gaba ɗaya ibn tamiya yake babu harfin wahidin babu ko kalma ɗaya yukhalifu zalika wanda ya saba wannan magana wanda ya saba cewa Allah baya sama wanda take cewa Allah baya sama babu babu a ƙur'ani babu a sunna babu a maganar sahabbai da tabi'ai babu a maganar limaman gaskiya wanda suke zamani da waɗannan fitantunan ya ce babu wata magana ɗaya da ta saba wa waɗannan mangan da ya game da cewa Allah yana sama ya ce la nassan babu magana wata take nassi wato wanda ba ta ɗaukan wani fassara wala zahiran babu kuma magana take a zahiri sai dai ta wuyi kamar wanda ake wa ayoyin Qur'ani to irin faɗan irin wannan magana jama'a kana ganin karamin mutum yi ta sai wanda ke da tamamul ilmiyyati wal ma'rifa wat tamakkun sai yana da cikar ilimi da sani da kuma gogewa akan ilimi Allahu akbar babu shakka ibn kimiyya yana da irin wannan cikar ilimi da wannan gogewa da sani a ilimi wanda kamar da zabi yake cewa da masoya da makiya duka sun yadda cewa ya san abin da yake a ilimi Allah ya ji kanshi da rahama wannan yana maka ishara akan siyatul itala ma'ana ya karanta dukkanin ɗaukacin waɗannan maganganu ya yi dabdala a cikin hadisan ya yi ainihin wato mu'ayasha tare da maganganun sabai da tabi'ai ya yi a akan maganganun limaman ya karanta nusus na ainihin masana ɗin bai ga irin wannan magana ba da aka yi itilakin wannan magana kuma wannan magana duk da wanda suka yi ma maganganun raddi kamar yadda muka ji a baya ba su iya raddin wannan magana ba ba su iya cewa ga abin da ka ce gashi an samu ba sai kawai ya saba mazhabin da sarakunan lokacin suka yarda da shi ko ya kawo abin da ba shi ake so a ji labari ba alhadi ashara al-uslubul adabi sai kuma al-uslubul adabi wato salo na magana irin ta adabi mai armashi a cikin littafin nashi ma annal kitaba a tabi al-quwwati fi ar wata wa duk da yake littafin ibn timiya ya ɗauki salo mai ƙarfi wajen mai da martani da kuma kafa hujjoji illa anna zalika lam yufqidhu al-uslub al-adabiyya alladhi yatrubu lahu al-qari din duk da haka wannan bai hana lissafin ya samu salo na adabi wanda zai ji mai karatu yana jin daɗin shi ba min salasatin lafzi kasancewar lafazin suna da salasa suna da bin junansu kamar sarƙa. wa husnul siyaga da kyakkyawan tsari wal ard da kyakkyawan bujirowa da magana fa fi sanaya kalamil muallifi tabrubu hadhihi al ma'ani a ƙarƙashin maganganun wato mai littafin ire-iren waɗannan abubuwa na kyakkyawan tsari da kyakkyawan zubin magana suna bayyana allati taftaqiduha ba'd al-kutub allati tabhasu fi hadha al fanni wanda wasu littafan da suke magana akan irin wannan fannin za ga ba su da irin wannan sarraf min al-amthilati ala zalika ta haddasa عن العبادة التي inda عند المتأخرين min ana طريقة salafi. aslam wa tariqatul khalaf a'lamu ahkam daga cikin misalan haka shine sa'ad da ibnu taymiya yake bayani akan wata ibara da ta shahara tsakankanin mutanen baya cewa tariqatul salaf kun san an karanta cewa mutanen baya baya din nan khalaf suna yawan cewa salo da hanyar da mutane magabata sabbai suka bi wajen sanin Allah da gina tauhidin su aslam tafi zaman lafiya wa tariqatul khalaf amma tsari irin na 'yan baya a alam ya fi nuna zage kwanduwa wa ahkam kuma ya fi tsari cewa a faɗa kawai a wuce kada a yi wani sharhi kar a kawo wani kwatance ko a kawo wani laukaniya to wannan ya fi zaman lafiya za ka fi tsira da imaninka amma kuma babu baza kwanduwa babu analysis ba bayanai babu yin dalla-dalla za ka akwai dungu za ka sai suka ce wai hanyar ta 'yan baya ta fi kawo bayani ta fi nuna ilimi ta fi nuna kwarewa to wannan magana an yi radinta a baya Ibin taimiyya ya yi magana a kanta kuma malam sanda da ya zo wannan bigire allah ya dukan shi ya yi bayani dalla-dalla a kan cewa ba haka magana take ba to a wannan wajen in za ku iya tunawa sai ibin taimiyya wa fi asna'in raddi alaihim qala da yake mai musu da martani sai ce kaifa yakunu ha'ula'il muta'akhiruna yaya ma za a ce waɗannan 'yan baya la siyama wal isharatu bil khalafi ila darbin min al mutakallimina musamman ma idan an ce yan bayan ishara ake akan wasu bangare na yan kalam malaman ilmul kalam ake ishara sune yan bayan bayan malaman kwarai bane allazina kasura fi babi dini tirabuhum waɗanda a cikin al'amari na addini rikicin da suke ciki yayi yawa suna da ittirabi a cikin maganganunsu wa galuba amma ma'rifatillahi hijabuhum kuma shamakin da ke tsakaninsu da sanin Allah yana da matuƙar kauri shamaki ne mai kauri to me ma za a ce waɗannan mutanen wai a ce wai hanyar su ta fita magabata kyau wa akhbar alwaqifa ala nihayati iqdamihim biman taha ilayhi min marami yace kuma wanda ya tsaya ya ainihin karanci abin da ya faru na ƙarshen su ƙarshen shishigewa waɗannan ilmin kalam da suka yi zai ga bimanta ha ilaihi min marami abinda suka kai matuka a kan shi na burinsu ba su cimmawa ba ma'ana mutanen da ake ma magana ɗin ake cewa wai hanyar suna da kyau ba ko wasu mutane ba ne ‘yan alwududu ne malaman ilmin kalam waɗanda suna da rikici game da matsala ta addini da faɗi tashi suna da shamaki tsakaninsu da gaskiya game da tauhidi sannan kuma duk wanda ya ƙware game da bincike da karanta tarihinsu ya san abin da al'amarinsu ya tike a kai na ainihin faduwa da nadama da rikirkicewa to waɗannan su ne za a ce da ta fi zaman lafiya ta ilimi to wannan magana ji ba ku yadda ibn tamiya ya tsara ta magana ce take mai ƙarfi wajen hujja sannan mai tsari mai kyau wajen iya zero zancen tana ɗauke da ainihin wato faɗuwa da tashin magana ko take mai dukan zuciya da ainihin saja'inta da makamantansu ji ba ka ga allazina kasura fi babid dini tsirabuhum wa galuza an ma'arifatin lahi hijabuhum wa akhbaral waqifa ala nihayati iqdamihim biman taha ilayhi min marami sai kaman kana kan tantafin adabi wa yaqulu aidan fi asna'i kalamihi ala ha'ula'i sannan yana magana akan su da ya kara cewa kaifa yakunu ha'ula'il mahjubuna al mafduluna al almasbuƙuna alhayara masbukuna al a alama billahi wa asma'i min al-sabiqin al-awwalina min al-muhajirin wal-ansar walladhina tabauhum bi ihsan min warathati al-anbiya'i wa khulafa'i ar-rusul wa a'lamil huda wa masabihi ad-duja alladhina bihim qama kitabu wa bihi qamu kitabu wa bihi naqaqu ji irin wannan magana jama'a zubunta tana ɗauke da saja'i tana ɗauke da ainihin wato fawasil wanda suke masu kyau tana ɗauke da tadmin tana ɗauke da ainihin wato iktibasi ga sunan zantuka masu daɗi cewa ya za a ce waɗannan almahajubuna kaga ya kawo almahajubuna almafduluna almanqusuna almasbuquna da abin da ke cikin shi na musikar dakhiliya na irin lafazan ire-iren su daya almahajubuna da almafduluna da almankusuna, da almasbukuna dukan shi ko ne ala wazanin maf'uluna maf'uluna shine almusika din wato dandanan harufan iri ɗaya ne sannan kowanne nunun nunun nunun ya kare da shi saja'i kenan ko sannan alhayaral mutahawwikuna ya kara maimaitawa ya bai a ce waɗannan a alama billahi wa asma'ihi min as-sabiqina al-awwalina السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل أعلام الهدى ومصابيه الدجى هذه نما شنك ميمتا irin magana الهدى الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبه نطق الكتاب وبه نطق kaga zance ne jama'a kaman kaman kana kanta maganganu na su jahili kamar ka kata maganganu irin na su abul ala'il ma'ar waɗanda su kawai dama da iya zance suka shahara wato ibn taymiya ka gane ba wai iya ilimin kaɗai ba akwai iya magana akwai iya fasaha wannan kuma yana daga cikin wato abinda malaman sunna suka ɗara wa malaman bida a kai walillahi alhamdu duk malamin sunna inda ya kai malamin sunna zai kan tantafin shi kaji kan tantafan nasu dina albani duk da ana cewa ba balarabe ne amma karanta ko da tamamul minna ka ji kwarin larabcin shi karanta littafai ire-iren eh, binnan littafan imamu zahabi irin sirar alamin nubala da makamantansu da yake sarrafa larabci karanta littafan ibn lukayin karanta littafan eh, muhammad ibn Ali shaukani saurarin lacca irin ta malam jafar mahmud adam kaji ko cewa aka yi malam jafar zo kai magana akan microphone ɗannan nan ka gare ba injiniya bane ko amma in ya zauna awa ɗaya sai ya maka bayan da sai ka gamsu to haka sauranin maganganu irin na mala albani namu rahimahullahu haka duk malaman sunna suke jama'a yana daga cikin abin da Allah ya ba su falala akan sauran malamai ba su da iyu ba su da ainihin tangarɗa wajen al'amuransu kuma wannan gado ne daga cikin gadon dama ilimin annabawa daga cikin ainihin mishkat ta ainihin hasken annabta da malaman sunna suke gado don me suka gara dama daga annabawa ilimi to irin ilimin da ke wajen annabawa hasken da ke cikin shi ya kamata a ga burbushin shi a jikin ilimin malamin sunna inda malamin sunna ne inda kuma da gaske sunna yake bi amma idan malami ne kawai ko kuma sunna kawai yake bi babu ilimi zaga bai hada biyun ba Allah shi kyauta ma'ana wannan magana ya yace almahjubuna waɗanda aka sha makance su daga gaskiya almafduluna waɗanda aka fi su gaskiya wanda su ne ba su da falala an fi su falala almanqusuna waɗanda suke masu tawaya almasbuquna waɗanda aka tserewa alhayara rudaddu almutahawwikuna waɗanda suke ainihin wato makararru ko kuma waɗanda suke da da abin nan da da da da ake ci mishi wato waɗanda ba su da niƙaƙƙun gaba ku gaba ku mai kenan na kasassu ko a ce waɗannan a billahi wa asma'i wai sun fi sanin sufumin Allah da sunayen shi min as-sabiqin al-awwalina fiye da malamai na farko farko waɗanda suke na farko minal muhajirin wal ansar daga cikin yan ƙaura da mutanen garin Madina na tabauhum bi ihsan da waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa minal min warasatil anbiya daga cikin waɗannan ainihin wato magada annabawa wa khulafa'ir rusuli wanda suka maye aikin manzannin Allah wajen yada gaskiya wa alamil huda waɗanda suke tutoci ne na shari'a wa masabih duja kuma fitillu ne masu hasta duhu malaman sunna kenan na bihim qama kitabu wa bihim qamu wanda da su ne littafin Allah ya tsayu da shi suka tsaya su ne suka tsaya littafin Allah shi kuma shi tsaye da su wa bihim nataqa kitabu da su qur'ani yake magana wa bihi na tsaku su ma da shi suke magana duk sanda qur'ani yace ya ayyuhallazina amanu da su yake su kuma da sanda kai sun bude baki da qur'ani suke magana shine hujjar su yaushe zaka hada waɗannan da waɗancan ba shi yiwa haka duk wani yana kawo mana misalin irin salo na adabi da ke cikin littafin ne wa qala aidan fi bayani halil falasifa wa ahli kalam sannan wajen bayani game da halin falasifa da halin yan ilmul kalam yan alwujudu yace wa man alima anna almutakallimin min alfalasifati wa ghayrihim hum fil galibi fi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik ila an qala wa min wajhin akhara idha nazarta ilayhim bi ayni alqadri wal hayratu مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهلون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون wato jama'a gaskiya mutane ba san ibn ba bane kamar yadda na faɗa ran da alu sunnan kan ma aje kai kan yan bid'a ba su san waye ibn taymiya ba jama'a irin wannan malami da Allah ya mana baiwa da shi kai ana ta barin alheri na wucewa Allah ya shirar da mu shi yasa duk sanda kake rubuta maganganu masu kyau jama'a ka kokari ka dinga rubuta maganganu ka kokari ka rubuta su da tsarin da insha Allah ba za ka ji kunya ba ko da gaba Allah ya ji kan mala albani ba zan gushe ba ina wannan addu'a saboda malam albani Allah ya taimake shi a rayuwar shi abubuwan da ya dinga yi na karantarwa da maganganun shi haka yake tsara su tsari wanda yake ko da yaushe ka saurara kika da lalle fa maganganun nan suna nan har yanzu da ya up to date tun daga kan salon magana da kuma madmun information din da ke ciki zaka ji information din is still valid and up to date haka tsarin magana Allah ya ji shi da rahama ibn taymiya yana magana akan falasifa yake cewa wanda duk ya san cewa waɗannan 'yan falsafa daga cikin malaman ilmul kalam da su da makamantansu a mafi yawan lokuta suna cikin zance ne ainihin wato wanda yake na saɓani wanda ya ufaku an human ufik wanda duk ya ainihin zancen zai zama ya ji akwai iski akwai karya a cikin shi akwai rashin gaskiya a cikin shi zance ne da ya saba wa gaskiya ibn taymiya ya ta maganganu har zuwa inda yake cewa ta wata fuskar kuma bayan da ya gama tattakar sai ce wata fuska kuma idan ka kalla idan zanta ilaihim bi ainil qadari in ka kalli cewa haka Allah ya kaddara musu su zama yan falsafa su zama batattu su zama ba su san gaskiya game da sifofin Allah ba ka gansu wal hayratu mustawliyatun alayhi a lokacin da rudani ya riga ya gama lullube su wa shaytanu mustahwidan alaihim a lokacin da shaytan ya riga ya gama ainihin cin galaba akan su yayi istihwazi yayi haimana ya mallake zuciyarsu rahimtahum sai ka tausaya musu wata rafaka bihim sai ka ga sun baka tausayi sun zama abin tausayi utu zaka'a an ba su ƙwaƙwalwa da ilimi wa ma utu zaka'a amma ba a ba su nagarta ba to wannan shi kan shi wata hikima ce a cikin larabci ko wanda ake cima ma aljinar saboda gashi nan kalmomin sun yi kama da iri ɗaya kawai bambancin tsakanin zalun ne da zayun amma duka sauran iri ɗaya ne kaga utu zaka'an da kuma utu zaka'an wa utu fuhuman wa ma utu uluman kaga shi ma ya sake mai zancen irin shi an ba su fahimta amma ba a ba su ilimi ba irin maganin sa suna mun da maganganu irin wanda malam muhammadu bin usman yake yana zance ta kai shi haka yake tsara irin wannan zance ko a hausa ba hausa kanta tana tsoron malam muhammadu bin usman saboda za ka ji yana yin hausa ne da ma ba a san me irin ta ba shi dai misalin da muke na cewa malaman sunna Allah musu na musu gamdakatar wajen fasahar zance yace utu utu Fuhuma wa ma utu uluma ba a ba su ilimi ba a ilimi anan shine ilimi nagartacce irin na alqur'ani da sunna ingantacciya wa sam'an wa absaran wa afida an ba su ji da gani da zukata sai yayi iktibasi fama adna anhum sam'uhum jin su bai wadatar musu komai ba wala absaruhum haka ganin su bai musu wadatar komai ba wala afidatihim min shay'in haka nan zukatan su ba su da su daga komai ba id kanu yatahaduna bi ayati Allah kasancewa su suna jayayya da ayoyin Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke yin izgiri da shi ya riske su suna wa mutane izgiri da jahilci jahilci ya riske su suna mutane izgiri da bata bata ta riske su hazihi abram simat wa ahammul malamih al'amma liman hadil mu'allif fil kitab mala yace waɗannan sune siffofi da malamih wato abubuwan da suka bayyana mafiya bayyana mafiya buruzi daga cikin tafarkin da ibnu taymiya ya bi wajen rubuta wannan littafi ji ya kawo mana ɗaiɗai har guda goma sha ɗaya wasu su ma ya musu ainihin rassa a su. na fata mun gane wannan zama sai ma da yake sadisa matsala ta shida a cikin wannan matsala ta tattauna ainihin wato tsarin wannan littafi akwai masadirul mu'allif fi hadha kitab masadir mabubbugar bayanai waɗanne ne references ina ne tuwasan bayanai da malam ibn taimiyya ya ɗauko maganganun shi wato kullum jama'a mu dinga tana irin abubuwan da malam albani ya dinga yi a nan wajen duk sanda ya da littafi sai ya mishi irin wannan tsantar kwarkwata waye mai littafin yaushe aka rubuta shi menene ma asalin sunan shi tabbatar da danganta littafin zuwa ga mai littafin ƙarshe kuma sai a zo a yi magana akan masail da ke cikin littafin menene malamin littafin ya dace a kai littafin ya amsa sunan shi waɗannan zuruf ne suka dawo rubuta littafin to kuma akan yi magana ila game da sources na information shine daga ina mai littafin ya ɗauko bayanan shi wannan littafai ne ya dogara da su wajen littafin wannan abubuwa tsakanin da Allah su suka sa a kodayaushe muke samun kanmu a cikin kukan zuci da ainihin damuwa game da rasa malam Muhammad awwal al al'albani Allah ya ji kanshi da rama Allah ya sa ya huta musamman na sani cewa in yi zo magana a wajen irin wannan wuraren babu shakka ma'ajirata bayanai dangane da littafai jama'a mala albani kamar da kowa ya sani malami ne da ya kware game da ta'ammuli da littafai musamman waɗannan littafai na sunna littafai na musulunci waɗanda a nan ɗin malam zai kawo wasu daga cikinsu waɗanda ibn taimiyya ya dogara da su wajen rubuta wani littafi kullum na kan yi nazarin littafin nan da ƙoƙarin fahimtar yaya ma zan tattauna waɗannan littafai da tattauna bayanai daga da abin da shafe su wallahi na kan samu kaina a cikin rudani da tashin hankali wallahu musta'an wa alaihi tukulan a takeice mala ce da kadistafa mu'alifu. muallifu min iddati masadirar khilala kitabi haza babu shakka ibn taymiya ya ci amfani da tafai da dama wajen rubuta wannan littafi wata tawassa'a fil nuqul ya faɗaɗa kwarai wajen kawo maganganu da ya ciro daga littafai amman sabaqahu min al-ulama'i wal a'imma magan da ya ciro daga malaman da suka gabace shi da limaman musulunci wa hadhihi an-nuqul allati awradaha tuhi bi dakhamati wa sa'ati al-kammi al-ilmi alladhi kanat tahwihi maktabatu shaykh al-islam wannan faɗaɗawa yana nuna wato faɗin ilimi da faɗin hannun rigar ilimi ta ibn taimiyya wanda maktabar shi ta ilimi ke ɗauke da su kaifa wa umar min kutubin lati zakara ha wa share ilaiha bal naqala minha la tazalu mafqudan yaushe ba za mu fahimci wannan magana ba musamman idan muka san cewa kamar yadda malam Ahmad jirgin ke faɗa wani bangare littafan da ibn taymiya ya ambata a nan, har yanzu ma ba a san inda suke ba suna da littafan da suka ɓata tare da gushewar zamani ko suka bi juyawar dare da rana ba a gansu ba balanta a buga su amma a lokacin Allah ya bashi ainihin damar samun kaiwa zuwa gare su da karanta su da kwafo maganganu daga cikin su wa hadhihi al-masadiru kal tali wannan littafai ga su kamar haka ga su a tafi ula hadhihi al-masadiri wa muqaddimuha al-kitab was sunnah farkon littafan da ibn taymiya ya dogara da su wajen rubuta littafi sune littafin Allah madaukin sarki al-qur'ani kenan da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya laysa faqat fi hadha al wannan kuwa ba a cikin wannan littafin kadai ba bal fi jami'i mu'allifat Sheikh al-Islam a cikin daukacin littafin Ibn Taymiyyah tazharu adilatul kitabi was sunnati simatan bariza alaiha hujjoji daga Qur'ani mai girma da sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a dukkanin littafin Ibn Taymiyyah suna bayyana a matsayin siffa wadda take mabayyana kwarai a cikin littafan shi wa hadha ghairu mustaghrab wannan ba abu ne da za a yi mamaki ba idza urifa anna manhaj ash-shaykhi manhajun salafiyyun idan aka san cewa manhajin ibnu taymiya manhaji ne na magabata mutajarridun fi hayatihi al-ilmiya kuma ibnu taymiya mutum ne da yake mujtahidi da yake ya tsiraitu daga duk wani bin mazhabanci ko bin son zuciya ko takalidanci ya tsayatu daga gare su a rayuwar ta ilimi malami ne indifenda mai cin gashin kanshi wanda kuma yake bin manhaji na salafiya la ya ta'assabu da ta'ifati baya da ƙabilancin bin wata ɓangare na mazhaba ko mutanen gari ko malaman shi ko 'yan garinsu wala yanhazu ila firqatin aw mazhabin sannan bai karkata zuwa ga wata kungiya ko wani mazhabi malami ne mai zaman kanshi a ilmance malami ne mai kokarin bin dalilai da tsayawa akan gaskiya duk inda ya ganta malami ne mai dogewa akan bincike da faɗan gaskiya kawai amma baqiyatul masadir allati istafada minha wa nassa alaiha fa hiya kama yali amma sauran littafai waɗanda ba ƙur'ani ba waɗanda ya ainihin yi amfani da su wajen rubuta littafin nan kuma ya yi ishara zuwa gare su to ga su da gaske akwai na ɗaya akwai littafin al'ibana lilbaƙin lilbaƙillani littafin al'ibana na ainihin al'imamu baƙillani al'imamu baƙillani ibn taimiyya ya yi amfani da maganganun shi a cikin wannan littafi kuma ya ambace su a wurare bakin lani malami ne da ya rayu a tsakanin karni na hudu zuwa na biyar ya rasu a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam, na da shekara 403 kwatankwacin shekara 1000 kenan yau da 32 insha Allah Buntemiya ya ciro maganganu daga wannan littafi ya kafa hujja da su sannan akwai littafin al'ibanatu ta ibnu batta malam abu abdullahi kenan ubaidullahi ibn abdullahi jikan sahabi utbatu dan farkad as-sahabiyul jalil wannan malami da aka fi da suna ibn batta wanda suna wani kakan shi ne mai littafin al'ibanatu an firka an tsariƙati alfirƙatin najiya wa mujanabatil firƙil mazmuma wannan littafi an buga shi a ƙasar ainihin saudi arabia a najin 1994 da tahkiki na dr riba ibn tafsan wani babban malamin hadisi da ainihin aƙida mamul baƙin lani ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi na da shekara 387 yau kwatankwacin ibnu batta ko na ibnu batta yau kwatankwacin shekaru a 387 muka ce ko 387 shekara 1000 kenan da 48 insha Allah littafin ibnu batta muhimmin littafi ne a cikin aƙida ta ainihin magabata ta salafiya malami ne wanda ya rayu ya fuskanci ainihin matsaloli da rigingimu irin waɗannan da ake ta magana a kansu na 'yan bida, kuma ya tsaya tsayin daka wajen kare gaskiya ya yi rubuce-rubuce aka mai sharrori ya fuskanci mihina iri-iri sannan malam ya ce salisan na uku al'ibana da abin hassan al'ash'ari littafin al'ibana ta al'imamu abin hassan al'ash'ari sharar littafi na ainihin aƙida wanda malam albani namu ya karanta da littafi tun shekaru fiye da ashirin da suka shuɗe littafi ne sananne ya daga cikin ƙarshe-ƙarshen littafan da malam abul hasan al-ash'ari ya rubuta bayan fitowar shi daga khalwa wanda ya shiga bayan barin shi mazhabi na ainihin wato mu'tazila da shiga da yana mazhabin kullabiya ya ƙara kuma fita daga wannan mazhabi ya samu wuri ya zauna shi kadai yana nazari yana bincike har Allah ya hada shi da ɗaliban su ainihin wato imamu ahmad waɗanda suka sashi akan turbar gaskiya game da aƙida sai mutu littafai daga ciki akwai al'ibana daga ciki kuma akwai makalatul islamiyyina waqtulafatil musallin waɗanda littafai ne na ƙarshe-ƙarshe su suke bayyana asalin aƙidar da ya tike akan ta a rayuwarsa akwai kuma littafin ainihin na hudu shine littafin ibtalut ta'awilat lil imam al-qadi abi ya'ala shine malam abu ya'ala al-farra kenan malam muhammad bin al-hussein alƙadi abu ya ala alfarra wanda babban malami ne kuma alƙalin musulunci ya zo a cikin tarihinsa cewa lokacin da aka ci shi alƙali an yi da shi a shi wani alƙalanci ya ce da zai ansa ba daga ƙarshe da sarakunan zamanin suka matsa mishi sai ya kafa musu sharuɗa cewa to zai yadda ya anshi alƙalanci amma akwai sharaɗi guda uku shari'i na farko shine ba zai dinga zuwa fada gaida sarki yadda sauran masu mukaman fada suke ba ruwan shi da sarki sannan ba zai dinga hawan sallah da sarakuna suke ba ba ruwan shi da hawan sallah irin yadda kowane dagaci da hakimi da mai mukami a fada yake yi ba sannan kuma ba zai anshi albashi da ake biya ba yana da sana'a shi jimar fata yake yi zai ci gaba da sana'ar shi in ya samu lokacin alƙalanci a tara kesis da za a tara ya zo ya ainihin nagarce su tun da shi ya fi kowa ilimi a lokacin da cancanta dole haka sarakunan suka haƙura suka ba shi wannan alƙalanci a haka haka malaman da suka kawo tarihi suka tabbatar kamar ainihin asafari a cikin alwafi ilwafayat da ainihin malam al'imamu zahabi a cikin littafin siyaru alamin nubala alƙadi abu ya alal farra ya rubuta littafin ibtal ta'wilat ne dan yin raddi ga ibn fawrak a cikin littafin shi da yayi mai suna mushkilul hadisi wa bayani ibn Faurak malamin alwujud ne malamin ilmul kalam sai ya dauki dukkanin hadisan sifat da ake magana akai sai ya ce wai duka suna da iskali wai shi ne masu mushkila wanda sa daga cikin mutashabe da ba za a fahimta ba ya bi ya tawilinsu. ya fassara su da irin fassarorinsa na 'yan ilmul kalam ne wannan malami alqadi abu alfara ya ga cewa ba zai yi a bar wannan malami ya kawo bid'a a cikin al'umma ba Don haka ya tashi ya mushi raddi ne saltafin suna ibtalu ta'wilat al-imam al-qadi abu al-Farra ya rusu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 450 da ainihin wato takwas watan kucin shekara 977 insha Allah mafi yawan wannan tarihi da muke ambata idan ka koma cikin littafin zaka ga shi malamin mai taliki ya bada muhimmanci kwarai wajen duk inda aka ambaci wani alam min alam wani babban malami a farkon inda aka ambace shi zaka tarar malamin bai yi kasa a gwiwa ba sai da ya ɗanyi tarihin shi ko da ɗan ƙanƙani ne ya faɗi kuma masajir na tarihin zaka yi isti'ana da wannan a matsayin matashiya na in kana son ganin cikakkun tarihin waɗannan mazaje Allah ya ji kansu da rama. sai kuma littafin khamisan na biyar al-asma'u was sifat na al-imam Abubakar al-Baihaqi littafin Baihaqi al-asma'u was sifat muna da shi a nan makarantar fiye da kwafi ma guda daya kala kala insha Allah Baihaqi babban malami ne an sani marubuci ne wanda ainihin wato ba a samu marubuci irin shi a mazhabin Shafi'iyya ba bayan Imam Shafi'i wanda ya da tafai ga sunan iri-iri tun daga sunan ɗin shi da littafin shu'abul iman da littafin shi al'asma wa sifat ɗin da la'ilin nubuwa ga sunan rubuce-rubuce iri daban-daban babban malami ne Allah ya ji kanshi da rahama imam al-bayhaqi ya wannan littafi mai suna al wa sifat kuma za a ga cewa malam ainihin ibn taymiya ya yawaita kufuwa daga cikin littafin al-asma wa sifat babu shakka an ga haka a cikin littafin sai kuma littafin usulus sunna libna abi zamani malam ibnu abi zamanin dinnan wani babban malami ne a kasar ainihin andalus sunan shi abdullahi dan abdurrahim al-bukhari a ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 399 kwatankwacin shekaru 1036 kenan kaga duk malamai ne na zamanin da can ba na yanzu ba tun gaskiya ta da sauran armashinta alheri na da sauran wato fuka shi da yake yawo yake tahalluki a sararin samaniya tun lokacin aka yi ta waɗannan rubuce-rubuce na gaskiya ba wai irin na yanzu ne wanda za a yi ta ta taɓar za ana cewa ai yi littafin na zamani ba mazarun ne na da jama'a akwai bugu da aka yi wa wannan littafi a maktaba ta al-ghuraba al-asariya a birnin madina a ainihin shekara ta 1414 akwai shi a wannan makaranta mu wasu daga cikin littafan suna cikin ainihin kaya ne da ba za a fitar da su a yanzu ba amma dai na san insha Allah akwai littafin yana nan ah, ibnu zamanin ya littafin ya same suna usulus sunna wanda littafin da ke magana akan aqida tsantsa ya yi maganganu sosai masu muhimmanci waɗanda ibn taymiya ya yi ta kwafowa daga wajensu sannan sai littafin usulus sunna na al-imamu al wannan shi ma ina ga ganin ne an tarif ko sai kuma littafin al-usul li abi umar at-talmanki malam abu umar at-talmanki shine ainihin wato ɗaya ne daga cikin ɗaliban ibn abdulbari wani babban malami ne ibn abdulbari da su imamu ibn Hajmin su ne malaman shi da aka ɗabaka ce ta ƙasa da su ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 429 in kalli lissafa yau kwatan kwatan shekara 1000 kenan da shida wannan babban malami mutumin ƙasa andalus ne shi ma ya da tafi mai suna al-usul ibn timiya ya kuma maganganu daga cikin littafi a wannan littafi na shi na ainihin wato fatuwal hamadatul kubra sannan sai kuma abu abdullahi ibn al-khafif wanda aka yi magana ɗazu wanda babban malami ne kuma sufi ne mai littafin itikadu tauhid wannan malami mun ji cewa ibn taymiya ya kwafi maganganu da yawa ba kankanin maganganu ya kwafa daga cikin wannan littafi ba suna da yawa ƙwarai maganganun da ya kwafa daga malam ibn khafif sai kuma littafin at-ta'arruf bi ahwalil ibadi wal ma'budi wal muta'abbidina na ainihin wato Amur bin usmana al-makki wani babban malami ne wanda yake sufi ne shi ma malamin usulul fiqh ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi ɗari na da shekara 297 sai kuma littafin tafsiru abdurrazzaq na ainihin wato abdurrazzaq kenan ko ibnu hammam al-hafiz abubakar ibnu hammam as-san'ani wanda babban malamin hadisi ne hafizi ne fika ne musannifi ne mashhuri yana daga cikin malamai marubuta yana da littafi mai suna ainihin wato al-musannaf ko na abdurrazak sanani irin na al-imamu abubakar ibn abi sheba littafi ne wanda yake magana akan fatoyi na sahabbai da tabi'ai shi wannan abdurrazak idan kan tarihi zaga an ce yana da ainihin ra'ayi irin na yan shi'a an kame shi da ɗanɗanar ra'ayi irin na 'yan shi'a masu ganin cewa sayyidina ali ya fi usman falala amma dai fika ne amintacce ya da riwaya a littafan sunna babban malami ne mutumin kirki allah ya ji kanshi ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 211 littafin shi tafsirin abdurrazzaq sanani muna nan da shi a nan makarantar insha Allah shahararren tafsiri ne ana buga shi a cikin mujalladai akwai bugu na makaban na dama ta darul kutub al ilmiya wanda suka buga shi a mujalladi uku da kuma bugu wanda aka mashi takiki mai kyau wanda yake zuwa a cikin mujalladi biyar ko kuma shida gwargwadon bugun da aka masa to malam ibn taymiya ya yawaita dauko maganganun da shi abdurrazak din ya hakaito a cikin littafin tafsirin nan nashi daga wasu magabata na ainihin fassara wasu ayoyi da wasu maganganu da ya ta kawowa kuma musamman saboda tafsiri ne irin na malaman da yana kawo maganganu ne da isnadojinsu zuwa ga waɗanda suka faɗe su sana ha ila akwai littafin at-tamhidu na al'imamul baƙin lani shi shine dai wancan mai alibara ibara kuma littafin at-tamhid na al'imamul hafiz abubakar ibn abdulbar abu umar ibn abdulbarri annamari kenan ko hafizul maghrib wanda muka faɗa da cewa da shi da khatibul bagdadi sarrafa shekara guda shekarar da so ta shine shekara ta 479 insha Allah yau kwatan kwacin shekaru 900 kenan da 56 al-imam al-hafiz a ibnu abdulbarrin namari babban malamin hadisi ne malamin tafsiri malamin fiqhu ana mashi lakabi da hasidul maghrib wato malamin malaman yammacin duniya littafin shi na at-tamhid sharhin muwadda ne ya da sharhohin muwadda guda biyu akwai wannan dan at-tamhidu lima fil muwadda min al-ma'ani wal asanid mujalladai wajen 30 sannan kuma akwai al-istizkar wanda yake shi kuma wai talhisi ne na wannan at-tamhid din kamar yadda yake faɗi a cewar shi shi ma wajen mujalladi goma sha uku makamancin haka duka muna da su a wannan makaranta ta mu ta dara hadisi salafiya insha Allah sannan akwai littafin tanzihu asma'a immati shari'a anil alqabi shani'a libni darbas malam ibn darbas shine ishaqu dan ibrahima dan usmana wanda aka san da suna darbas wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 622 kwatan kwatankwacin shekara 800 kenan da goma sha uku insha Allah wannan malami na da littafi mai suna tanzihu a immati shari'a anil alqabi shari'a in za a ya kofa maganganu wannan malami musamman a can karshen littafin inda yake magana akan irin sunayen da yan bid'a suke kiran ahlus sunna da su shi a ce musu nasiba wannan ce musu mushabbiha wannan ce musu hashawiyya da makamanta abubuwa da ya kawo a waɗannan wurare insha Allah sai kuma littafin at-tauhidu na al-imamu ibnu khuzaima wannan na gaske dai a kyala ma Dawud kawai in yazo bayani sai a bayani akan shi domin shine malamin ma da ke kanta da littafin ibnu khuzaima dai wannan mai littafin as-sahihu yana littafi at-tauhid littafi ne na ainihin aqida ana karantar da shi a nan makaranta kuma ana ma sai da shi a nan gaban makaranta ko sai kuma littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barri ha ila yau littafin da ke magana akan falala da bayani akan yadda ake ainihin tattara ilimi da falalarsa a nan ma ibn taimiyya ya kwafo maganganu sai kuma littafin khalqu af'alil ibad na ainihin wato al-imamul bukhari bukhari dai wannan namu mai sayuwar bukhari ya da wani dan juz'i kankani mai suna khalqu af'alil ibad halitta ayyukan bayi inda ya tabbatar da maganar gaskiya cewa ayyukan bayi bayi su suke halittan ayyuka amma Allah shi ke halittan bayin su da ayyuka kuma da Allah ya faɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'malu ya kawo hadisai da maganganun magabata da fatawoyi na sahabbai game da haka dan insha Allah dan juz'i ne dan kankani haka khalqu af'alil ibad sai kuma littafin raddud darimi ala bishr al-murisi na al-imamu wato Usman dan Sa'id kenan ko ne sanar da darimi asalin sunan ne shine naqdu usman ibn sa'id alal al-murisi al-jahmi anid fi maftara ala allahi fi tauhid haka yasa suna asali an buga shi da taƙiƙin wato malam hamdul tiki taqi wannan ne taƙiƙin bulugul maram wanda ya mishi doguwar muƙaddima wajen shafi arba'in kuma kamancin haka malam sa'id usman dan sa'id al-imamu darimi mai sunan ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara 280 malami ne wanda yake sa'a na fi imam al-bukhari karin ɗinsu ne malaman bid'a ba sa san shi ba sa ƙaunar shi saboda baya sassauci ma bid'a shi in ya san cewa ma kana cewa Allah bai da siffa ko sallama baya maka in ka bai sallama ma sai dai cewa alaika ba shi da sauki ko tsala zaratin game da bid'a da aka karanta littafin kausani wannan at-tankiru abin nan eh, ta'anibul khatib za ka ji yadda kausari ya dinga cin mutuncin wannan mutum yana ce mashi mujassim mujassimin nan usman dan sa'idu haka yake kiran shi da suna saboda ba sa san shi tsawon zamani yadda ka gare ba su kauna ibnu taymiya din nan to haka duk dan bid'a bai kaunan malam usman dan sa'idu ad-darimi Allah ya ji kanshi da rama Allah ya saka mashi da alkhairi babban malamin hadisi ne malamin akida a cikin wannan littafi nashi ibn taymiya ya ta ma maganganu waɗanda ya ainihin wato kawo anan sai kuma arradu alal jahmiya na al-imam bukhari akwai kuma ar alal jahmiya ha ilayau na ibn abi hatim da kuma ar alal jahmiya ha ilayau na imam ad-darimi duk waɗannan malamai sun yi mai suna arradu alal jahmiya da kuma arradu alal jahmiya na ainihin al-ju'afi sai kuma ar-risalatu an-nizamiyya ta ibnu al-juwayni ibnu al-juwayni dai wannan mai waraqat yayi littafi mai suna a risalatun nizamiya an buga ta da hakikin Muhammad Zahir Kausari a shekara ta 1992 wani littafi ne wanda shi Ibn Juwaini ya rubuta shi ne karkashin wato umarni ko roƙo da wani waziri mai suna Nazamul Mulk wannan babban waziri Al-Hassan dan Aliyu dan Ishaq babban waziri ne na Alab Arsalan a zamanin daula ta ainihin wato mamalik kenan an kashe shi shekara ta 485 yan shi'a ne suka kashe shi kwatankwacin shekara 950 kenan yau wani babban waziri ne wanda zamanin shi aka samu daula ta musulunci ta sarakuna masu son addini da malamai yana karatu yana karantawa yana jan malamai a jiki yana biya musu bukatu yana encouraging ɗinsu abin yawa 'yan shi'a ibadiyya baki a ransu sai suka turo wani shedanin mutum ya zo wajen shi kamar ya zo da shakwa kamar ya zo ya kawo koke haka yana cikin mishi magana kawai ya zaro wuka ya zanduma mashi a cikin cikin shi nan take ya kalma shahada da kuma a cikin zantukan da ya kafin ya mutu kamar yadda aka ruwaito a cikin sirar alamin nubala ya ce in na mutu ku kyale shi kar a mai haddi amma ina za a kyale shi ba a ma kai ga magana haddi ba ana aka yi buji-buji da naman shi aka yi kata-kata da shi ba za a jira haddi ba irin wannan yaushe za a jira haddi ustadai suna wajen da sunansu mai sunansu da waɗannan masu fushi da fushin wani dogarai ko suka yi kata-kata da shi a wajen amma dai ya kashe wannan ainihin bawan Allah to wannan mutumin shine ya roƙi ibn ya rubuta mashi littafi akan akan ainihin wato shi ne sama da suna ar-risalatu nazamiyya dan karamin littafi ne haka mai albarka insha Allah to ibn kemiya ya kwafo wasu maganganu a ciki akwai kuma littafin a sunan ibn maja na al-imam ibn maja sunan abi dawuda waɗannan ne da aka sani kutubu sunan sunan ibn tirmidhi sai kuma littafin as-sunna na al-imam abubakar ibn al-asram abubakar ahmad ibn muhammad kenan al-iskafi ɗaliban ibn ibn hanbal ne ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na shekara 261 kwatan kwatan shekara 1000 kenan da 174 akwai littafin kuma as-sunna na abu sheikh da littafin as-sunna na al-imam abubakar al-khallal wanda ainihin wato ya rasu hijira da shekara 211 wannan littafi na alhalal akwai bugun da aka yi mishi da taqiqin ainihin wato Dr. Atiya az ni babban malamin hadisi a cikin mujalladi bakwai an buga shi a kasar Riyadh littafi ne mai matukar muhimmanci a cikin ainihin kutubus sunna akwai littafin as-sunna na Abdullahi ibn Ahmad eh, ibn al-Imam Ahmad kenan wannan dan gidan Imam Ahmad da kuma littafin Sahih al-Bukhari har ila yau da littafin Sahih Muslim sai kuma littafin aqidatu salaf ta al sabuni sabuni wancan abu usmana isma'il dan abdurrahman ba sabuni wannan mai tafsiri ba wannan nan kusa ba a'a wani babban malami ne mai littafin risalatun fi itiqad ahli sunna wa ashabil hadisi wal a'imma al-imamu sabuni ya mutu shekara ta 449 kwatankwacin shekara 1986 ko wannan shi ma an buga shi tuntuni da taƙiƙin malam dr nasir ibn abdurrahman al babban malami a ƙasar Saudi Arabia akwai bugu da aka mashi kwanan nan a 1998 insha Allah in ba na manta ba sannan sai kuma littafin al ta al'imamu ba shugaban ɗariƙa ƙadiriya a abdulkadir jirani Allah ya jikan shi sai kuma littafin al ta anil kalami wa ahlihi karamin littafi ne na al'imamu khattabi abu sulaimana wanda aka buga shi shi ma a darul minhaj din nan sun buga shi shekara ta 2004 littafi ne dan karami haka kamar zakira wanda amsa ce da ya bayar akan fatawa da wasu suka mishi game da yan alwudu da dinnan mamul khattabi mai littafin littafin shari sunan kenan ko da kuma littafin garibul hadis ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 388 kwatankwacin shekara 1000 kenan yanzu da 47 insha Allah sai kuma littafin al-faruq na al-imamu al-harwi abu isma'il al-ansari kenan wanda babban limami ne na sufiya shekul islam abu isma'il al-ansari ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 243 da kuma littafin al-fiqhul akbar na Abu Hanifa kenan riwayan Abu Mut'in al-Balakhi da kuma littafin Fahmul Qur'an na al-Muhasibi shine Haris dan Asad kenan wannan babban sufi din nan da suka yi zaman da Imam Ahmad ibn Hanbal wanda wani lokaci Ibn Hanbal ya ce mutumin kirki ne ku je gun shi wani lokaci kuma ya ce ku bi shi a hankali saboda yana da maganganu irin na sufaye waɗanda zabi ya ce a jumlace ba zai yiwu a amshi wasansu ba karanta tarihin shi a cikin littafin siru alamin nubala sunan shi alharis ibnu asad ibnu abdullahi al-muhasibi a littafin fahmul qur'an sai littafin kuma mahjatu mahajjatu wasiqina ta al-imamu abu nu'aym al-asfahani mai littafin auliyai wanda akwai kuma littafin maqalatul islamiyyina wa ikhtilafatul musallina kenan na al-imamu abul hasani al-ash'ari jama'a wannan dai shine juhudul muqilli al-muqillil muqill jiddan jiddan game da waɗannan bayanai waɗanda tsakani da Allah ni na san ba haka ya kamata a yi su ba amma yaya ka iya da ranka a irin wannan zamani da muka samu kanmu a cikin wannan tsautsayi muna yin addu'a ta musamman har ila yau muna maimaita ta ga malam Muhammadu al-Awwal Adam al-Albani Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya ɗauka daraja shi cikin shahidai da siddiƙai Allah ya raya shi cikin rayayyun mutanen da yake rayawa da cikin bayin da aka ainihin ba su darajar shahada da shi da Abdullahi ɗan shi da matarsa Ummu Abdulbarri ya Allah abubuwan da wannan malami ya bari a baya na ayyukan alkhairi da karantarwa da ɗalibai da zurriya ya Allah ka raya su ka sanya albarka a cikinsu Allah ka sa wannan makaranta ta tsara irin tunanin da ya yi game da irin matsayin da ya so ta kai Allah ka maye mashi ladan shi na ayyukan da ya yi da sadakatar jariya da ya bari a baya har da za a busa ƙaho. ya Allah ka ɗaukaka musulunci ka dankwafa shirka ka ainihin ɗaura mu akan makiyanmu ya Allah Allah ka taimake mu akan masu zaluntar mu ya Allah ka kawo mana zaman lafiya da rayuwa ta alkhairi a wannan ƙasa ya Allah mun kasance mutane waɗanda ake cikin galabaitar su Allah ka kawo mana ɗauki musamman a wannan yanki namu na arewacin najeriya wanda ya zama wato makahuri a siyasance da addinance da tattali allah ka kawo mana ɗauki allah ka kawo mana ɗauki ya allah ka kawo mana ɗauki ina faɗa wannan magana nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah